a ranar da aka sallame ta hajiya amina ta ce alhaji ahmad kar ya mayar da ita gidansa ya ba ta ita su tafi gidansu tare su zauna a can kafin allah ya sauke ta lafiya don cikinta ya tsufa sosai haihuwa ko yau ko gobe alhaji ahmad ya ce ba komai kata damu insha allahu ba abin da zai kuma faruwa ya ce sauran kwanaki biyu ma ya mayar da ita garinsu can ƙasar kamaru ya yi musu visa shi da hajiya amina za su mayar da ita wajen mahaifinta to don kar hajiya aminan ta yi masa gadama ya sa ta amince bilkisu ta koma gidansa amma idan ana ta ra'ayi ne bilkisu ba za ta koma zama a gidansa ba har abada don ta san halin matansa ba imani suka cika ba tunda suka aikata wa bilkisu wannan rashin imanin za su iya kashe ta shi kuma alhaji ahmad yana so ya nuna musu cewar ya isa da gidansa shi yasa ya ce bilkisu sai ta koma gidansa ita ma bilkisun ba ta so hakan ba don ba za ta iya jayayya da alhaji ahmad ba ne yasa kawai ta amince ta bi shi gidansa Hajiya amina har da ita aka raka bilkisu gida to hajiya Amurja da hajiya sakina suna zaune a tsakar gidansu hajiya amina suka yi sallama a gidan abin ya bai wasu hajiya murja mamaki saboda ganin bilkisu ta dawo gidan suka kalli juna suna mamaki alhaji ahmad ya ce a zalumai. kuna mamakin ta warke bata mutu ba ko to gata ta dawo allah ya bata lafiya sai ku yi yadda za ku yi gata nan na dawo da ita gidan sai ku yi mata abin da kuka yi niyya don bance ku fasa ba kun ji ko ba wacce ta ce uffin a cikinsu suka kasa cewa komai hajiya amina ta ce yanzu dai komai ya wuce allah ya kiyaye gaba abin cewa kenan alhaji ahmad ya ce da hajiya amina da bilkisu su shiga cikin gida bilkisu ta wuce cikin gida gabanta yana faduwa tana jin tsoro suka wuce suka basu a nan wajen haushi fa ya kama hajiya murja da hajiya sakina hakika sun kulu sosai ba su taɓa tunanin bilkisu za ta koma dawowa gidansu ba to bayan sallar magariba hajiya amina ta koma gida aka bar bilkisu ita kaɗai a ɗaki ta yi tsumo-tsumo da ita tana jin tsoro to bayan kwanaki biyu bilkisu tana zaune a ɗaki alhaji ahmad ya mata sallama yana tsaye a bakin kofa ya kira sunanta bilkisu ta amsa ta taso ta tsuguna a gabansa ta gaida shi bayan sun gaisa alhaji ahmad ya ce mata ta shirya gobe idan allah ya kai mu za su tafi kamaru bilkisu ta ji daɗi hakika duk da bata san irin tarbar da mahaifinta zai yi mata ba ta yi farin ciki da komawa gida da za ta yi da ta zauna a gidan alhaji ahmad tana ji tana gani suna shirin kashe ta gwamnata koma gidansu ya so ko mai mahaifinta zai yi mata ya yi matan da su hajiya sakina su kashe ta ta san mahaifinta ba zai taɓa yi mata dukan da su hajiya murja suka yi mata ba idan ya ganta da tsohon ciki zai tausaya mata to ba alhaji ahmad ya gama yi mata bayani ya fice ko minti uku fa bai ba a wajen nata ya tafi ashe hajiya sakina tana tsaye tana laɓe tana kallon su ta je ta faɗa wa hajiya murja alhaji ahmad ya shiga ɗakin bilkisu hankalin hajiya murja ya tashi sosai da ta ji abin da hajiya sakina ta faɗa mata ta ce mata ba komai za ta yi maganin su hajiya sakina ba ta ƙara zugawa ta ce wai alhaji ahmad ya kai awa ɗaya a ɗakin bilkisu da ya shiga sannan ya fito hajiya murja ta ce sam ba zai taɓa yiwuwa ba suna ji suna gani alhaji ahmad ya ajiye musu karuwa don ya rena musu hankali za su ɗauki mataki akan wannan abun sai dai duk abin da zai faru ya faru To misalin karfe shida na yamma Alhaji Ahmad ya dawo wajen aiki sai tare da matansa a falo gaba ɗayansu su biyun suna zaune a gabansa suna saurarensa don su ji abin da zai ce musu. Alhaji Ahmad ya kalle su gaba ɗayansu ya ce musu gobe idan Allah ya kai mu za su tafi ƙasar Kamaru shi da Hajiya Amina za su mayar da Bilkisu wajen iyayenta. Hajiya Murja ta cika ta batse bata ce masa ofan ba hajiya sakina kuwa da yake tafi hajiya murja wayewa ta nuna wa alhaji ahmad babu komai a ranta ta ce shi kenan alhaji allah kai ku lafiya ya dawo da ku gida lafiya kamar gaske suka gama yin maganar su da shi ya tafi hajiya sakina ta kalli hajiya murja ta ce hajiya murja mu fa san abin da za mu yi kar a yi mana sakiyar da babu ruwa don wallahi idan muka bari yarinyar nan ta tafi da wannan ciki ta je ta haihu mun shiga uku a gidan nan don Allah kaɗai ya san irin wulakancin ta za a yi mana a gidan nan sai mun koma abin tausayi muna ji muna gani an kawo mana jaraba cikin gida kuma kin san idan ta haihu gidan nan za a kawo mana abin da ta haifa a dire mana shi ko kuma muna ji muna gani dole mu kula da shi ba mu da yadda za mu yi hankalin hajiya murja ya ƙara tashi da ta ji abin da hajiya sakina ta ce nan take ta kuma gigicewa ta ce tashin hankali ta miƙe tsaye tana faman huci ta ce eh, lallai ya zama wajibi a daren yau sai mun gama da bilkisu ita da abin da za ta haifa mu aika su lahira cikin gaggawa ko me kika ce hajiya sakina ta miƙe tsaye ta ce in dai ni ce babu matsala ko me za a yi mata a shirye nake ke kanki kin san halina in dai wajen kishi ne ko me aka ce in yi zan iya yi hajiya murjiza ta matsa kusa da hajiya sakina ta ce mata to me kika ga ya dace mu yi hajiya sakina ta yi murmushin mugunta ta ce ni ko nake da abin da za a yi kawo ki. ta matsa ta raɗa mata wata magana a kunne ban ji abin da suka ce ba sai gani na sun kwashe da dariya sun yi shewa har da tafawa ko da ganin yadda suke shewa ba abin alheri suka kulla ba to misalin karfe biyu na dare hajiya murja da hajiya sakina suka tashi cikin daren suka nufi ɗakin balkisu da man fetur a jarka a hannunsu suna isa bakin kofa suka zuzzuba fetur ɗin sannan suka watsa har wajen wundonta suka kuwa kyatta ashana suka jefa nan take wuta ta kama hasken wuta ya mamaye bakin kofar ɗakin balkisu suna cinna ashanar suka tafi don tsabar rashin imani to shi kuma alhaji ahmad daidai lokacin alam ɗin agogonsa ya farkar da shi ya saba kullum cikin dare sai ya tashi ya yi sallah ya ta addu'ar allah ya ba shi haihuwa ya ba shi 'ya'ya masu albarka yana da dukiya mai matuƙar yawa haihuwa ce allah bai ba shi ba yana buɗe ƙofar sai ya hangi hajiya murja da hajiya sakina sun shige ɗakinsu da gudu kamar an ce ya kalli tsakar gida abin mamaki sai ya hango ɓangaren masu aiki hasken wuta na ci sai kamawa take yi balbal. alhaji ahmad ya fita da gudu yana isa wajen ya ga wuta ta mamaye bakin ƙofar ɗakin tana ƙoƙarin laso silin ɗin saman ɗakin da gudu alhaji ahmad ya shiga ɗakinsa ya ɗauki waya ya kira 'yan kwana-kwana bayan ya gama wayar ya fita waje da gudu ya hau ihu don jama'ar unguwa su fito su taimaka masa makota suka dinga buɗe su suka kawo ɗauki sai ka ce rana wasu suka kawo shawara aka fasa ɗakin balkisu ta baya allah ya sa bilkisun tana can cikin ɗaki a kwance wutar ta kusa isa inda take amma hayakin da ke cikin ɗakin ya sumar da ita bata san a duniyar da take ba aka samu aka janyo ta aka fito da ita nan fa su ma 'yan kwana-kwanan suka hau nasu ƙoƙarin ana ta zuba ruwa amma kamar ana watsawa wutar fetur wutar sai da kamawa take hajiya murja da hajiya sakina ba su yi tunanin wutar za ta isa wajensu ba wuta kuwa ta tsallaka ta nufi nasu ɓangaren ba shiri suka fita gidan a guje alhaji ahmad kuwa sai godiya yake yi wa allah da allah ya sa aka samu aka fita musu da 'yar mutane ita kawai yake ji kafin a fito da bilkisu sai da aka rirrike alhaji ahmad shi bai yadda ba sai an bar shi ya samu ya je ya ɗauko bilkisu sai da jama'ar wajen suka kama shi suka rike shi sannan fa wasu suka kawo shawara aka fasa ɗakin ta bayan gidan aka fito da ita amma da alhaji ahmad kamar zai haukace. to a daidai nan alhaji ahmad ya katse hajiya bilkisu da labarin ta ke bayarwa ya ce gaskiya tun da nake ban taɓa ganin mummunan tashin hankali ba irin na wannan ranar na ga tashin hankalin da ba zan taɓa mantawa da shi a tarihin rayuwata abdullahi ya kalli hajiyarsa ya ce sannu hajiyarmu gaskiya kin sha wahala allah ya miki sa kai ya amu hajiya bilkisu ta ce ai yi mun don yanzu idan ka ga yadda hajiya sakina da hajiya murja suka koma sai ka tausaya musu ina tunanin ma za ku gane su don suna zuwa gidan nan neman taimako wajena wasu tsofaffi guda biyu da suke yawan zuwa gidan nan 'ya'yan hajiya balkisu suka ce mu kadda a ce waɗannan tsofaffin su ne azzaluman da suka cuta mana da ke ta ce hakika su ne suka ce amma hajiyarmu kike taimaka musu E, su fa suka so su ga bayanki hajiya balkisu ta ce koyi nake yi da abin da annabin rahama ya ce mai duk wanda ya saka maka da abin tsiya kai ka saka masa da abin alheri sai ya zo ya yi nadamar abin da ya aikata a baya don mutum ya yi maka abin tsiya a baya kai kuma idan allah ya gaba da kai ka samu wanda ya cutar da kai a cikin wani hali to ka taimaka masa allah zai baka lada kar ka ce za ka kalli abin da ya yi maka ka bashi da allah kawai zai yi maka sakayya don allah ba a zalumin bawansa ba ne kuma baya barin haƙƙin wani akan wani idan har ba wanda aka zalunta ne ya yafi ba saboda haka kuma nake so ku rinka yin koyi da abin da annabin rahama ya ce mai kun ji ko yayanta gaba ɗayansu suka jinjina mata sannan suka yi wa allah godiya da ya ba su uwa ta gari alhaji amur ya ce shi yasa a kowane lokaci nake godiya ga allah subhanahu ta'ala da ya azurta ni da mace ta gari hakika duk namijin da ya dacen samun mace ta gari kamar hajiya balkisu to yayi wa allah godiya hajiya balkisu ta yi murmushi ta ce alhaji kenan ai kai ma mutum ne dan halak dan ka nuna min kauna e, eh, kai ne mutum na farko wanda ya tallafi rayuwata a lokacin da nake cikin kangin bakin cikin rayuwa da tashin hankali samun mutumin da zai yi abin da ka aiki ne a wannan lokaci bari na ci gaba da baku labarin don ku ji irin halaccin da mahaifinku ya yi mu daga nan hajiya balkisu ta ci gaba da cewa to lokacin da aka ɗauko ni a cikin ɗakin da wuta take ci kai tsaye asibiti aka wuce da ni don ganin an ceto rayuwata wuta kuwa ta ci gaba gaba ɗaya gidan alhaji ahmad sai da wuta ta ƙone shi kurmus sannan ta mutu don kanta Alhaji Ahmad ya yi asarar dukiya mai ɗimbin yawa, jama'a da dama sun tausaya masa sosai, shi ko bawan Allah bai damu ba godiya yake yi wa Allah da ya sa rai ya fita daga gidan wutar bata ci mutum ba ko ɗaya ya ce Allah da ya bashi wannan dukiya shi zai ƙara bashi wata. Gidan ko ya yi baƙin kirin ya koma kamar gawayi saboda cin da wuta ta yi masa. Ginin gidan da kansa ya rinƙa rugujewa. duk wanda ya zo ya ga gidan alhaji ahmad sai ya tausaya masa kowa ya san irin haɗuwar da gidan ya yi duk faɗin unguwar babu gida kamar irin na alhaji ahmad duk wanda ya tambayi dalilin sanadin yin gobarar sai a ce ba a san dalili ba shi dai alhaji ahmad ko an tambaye shi sai ya ce daga allah ne allah shi ya san komai akan kama wadda wutar ta yi a gidansa ya ce shi bai san dalili ba nan kuwa alhaji ahmad ya san su hajiya murja da hajiya sakina ne suka yi sanadin da wutar ta kama a gidansa amma ya ki fada wa kowa to a daren da aka kai bilkisu asibiti ta sun kuto katon ɗanta namiji kyakkyawan yaro mai kama da ubansa hashim a ranar alhaji ahmad ya farin ciki da haihuwar da bilkisu ta yi yadda yake munna kai ka ce shine mahaifin yaro. hajiya amina ita ma munna a wajen ta ba a magana Tunda ɗan jaririn ya zo duniya hajiya amina take rungume da shi a hannunta bilkisu kuwa tun da ta kalle shi sau ɗaya ba ta ƙara kallonsa ba hajiya amina ita ce take ta faman nan nan da jaririn kwanan bilkisu biyu da haihuwa aka sallame su daga asibitin suka nufi gidan hajiya amina duk wani kayan haihuwa da ake bukata idan aka haihuwa alhaji ahmad ya siyo su ya kashe makudan kuɗaɗe, sai ka ce ɗansa na fari aka haifa masa kwanan bilkisu hudu da haihuwa alhaji ahmad da hajiya amina suka tafi garin su bilkisu kamaru a jirgin sama suna isa garin suka nemi mota don su karasa cikin gari wato unguwar su hajiya bilkisu mai motar da zai kai su ya ce musu ai yanzu mota ba ta shiga unguwar alhaji ahmad ya dubi mutumin cikin mamaki ya ce saboda me mutumin ya yi masa bayanin cewa ai watanni uku da suka shige aka yi ambaliyar ruwa ruwa ya ci mutane da yawa a garin kaɗan ne suka samu nasarar tsira da rayuwarsu waɗanda kwanansu yake gaba sun bar garin sun koma wani garin da zama bilkisu tana jin abin da mutumin ya faɗa nan take ta sa ihu ta ce shi ke kenan ruwa ya cinye mata iyayi duk ta ruɗe tana ta kuka alhaji amare ta ba ta haƙuri shi da hajiya amina mutumin ya kalli bilkisu ya ce mata ya sunan mahaifinki bilkisu ta faɗa masa sunan mahaifinta mutumin ya ce mata ta kwantar da hankalinta mahaifinta da 'yan uwanta suna raye ba su mutu ba masu haro assalamu alaikum